إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 17 ga wata na sha'aban hijira shekarar 1442 wanda ya dace da 31 ga watan uku shekara 2021 muna cikin littafin mawaka ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na 74 darasi na 74 cikin mawaka ta imam malik rahimahullah a darasinmu na ƙarshe mun hara ruwaya ta labari da isan malik na cewa lokacin usman bin affan an ga jinjirin wata na sallah da marice kuma bai ci abinci ba sai da rana ta fada wannan shine ƙarshen mun yi wani bayani duk da cewa mun yi bayani wannan ruwaya ta usman bin affan ya ga wata an ga wata ya ci hida ta hada ruwaya hadisin da ilki sai muka fara bayanin cewa qala yahya sami'tu malikan nan ne zamu tashi ganin shine muka kamata mu fara kuma mun yi bayani a littafin makata imam malik inda ake maganar inganci ko rushin inganci abinda yake da alaka da hadisi na imamun zan Allah ima sahabi ima wani cikin tabi'ai amma idan aka ce malika ya ce tun ba bukatar isnadi na maganar inganci ko shi inganci abinda ya tabbata ne da ta imam malika ne ramu to za mu tashi kala ya ya ke ta sami'tu malikan yaqul naji imam malik yana fadar cewa filazi yara hilalar ramadana wahada yana magana akan wanda ya ga jinjirin wata na ramadan shi kadai imam malik rahimahullah ya ce annahu ya wannan bawan allah zai azumi la yambaghi lahu an yuftir bai kamata bai kamata ba ya ci abinci wa huwa ya'lam anna dhalika liyawm min ramadan alhali ya san wannan wuni wuni ne na ramadan lakin bai dacewa ya ci abinci qal shi da imam malik rahimahullah yace mara'a hilal shawwal wahdahu wanda ya ga jinjirin wata na sallah na shawwal kenan shi kadai fa innahu la yufṭir shi anan ba zai ci abinci ba da ya karya azumin nan ba ya ce li'annan nasa ya taimun ala an an yi fitara minin mallesa ma'amuna me yasa ya ka haka ya ce domin mutane suna tuhumar wanda aka ga ya ci abinci mutuniya mutumin ban za ki cin abinci fasiki sauransu an haka ya ci abinci za a tuhume shi wa ya ƙulu ulayik za ta hara alim irin waɗannan fasikai idan aka bude kowar mutum guda ya ce ya gani jirin wata ya salla a yarda irin waɗannan fasikai su ma idan za su hara alayhim idan aka mana ka kama su suna cin abinci za su ce ai ƙadar aizan hilal ma mu ma gani jirin wata tunda ana amince mutum guda ma ga wata kina su kare kansu da magana su ma sun ga wata wannan gudun wannan tuhuma ta sa imam malik ya ce wanda ya ga jinjirin wata na sallah kai ya sallah shi to ƙashin wannan kuka to a wannan bai hanawa kuma ai in dai dan mutane ne kai kaza kina na ya shiga ɗaki ya ci abinci ya sha ruwa ko akan wannan magana wannan shine fikin imam malik rahimahullah sai menene sai ke cewa wa mara'a hilal shawwal nahar nan kuma iya magana wanda ya ga jinjirin wata na sallah da rana fala yuftir a ran nan baka ci abinci ba wa yutimmu siyama yawmihi zalik sai ka cika azumin wannan wuni fa innama huwa hilalul lailati allati ta'ti wannan jinjirin wata na ran nan ne ba na ce bane Allah shi kamar wani malamai wani abu ne na fi'iwa nan duk da cewa abinda malamai suke da itifaki mai yawan malamai na tarmata malikiya suna bambanta watan jinjirin watan in an gan shi kayan zawar wani itifaki ne na zamata malikiya cewa in dai an gan shi kayan jin ma na kayan zawar kenan tabbas watan jiye ne wannan ba magana kan shi amma idan ya zama tohuwa bayan zawal ne shi ne ke da magana cewa wata ne kenan na rannan ne zai bayyana wannan wani abu ne na fi'ihu akan haka imam malik ya tsaya duk da shi a nan zarin wata duk ɗaya ne in dai rana ba ta haɗa ga wata korin watan jiya ne watan yau ne kai watan yau ne kenan za a ci gaba da azumi wannan kuma tallafin yi wuce ba nasan hadisi ba ne ba ne ce kaza wuri ne mai iyawa da ci gaba da gano ababe a gano abin baiwa a ce watan yau tun da rana gan shi iya da wahala gaskiya Allah cikin malaka ya ce ƙala ya haya wannan fikiri ma malaka ce ƙala ya haya ya ce kuma samitu malaka na ji malaka iya cewa samitu malakan ya ƙulu idza samun nasu yawmul fitr idan mutane suka yi azumi a ranar sallah wa hum yazunnuna annahu min ramadan a wajen su ramadan ne ba ga wata wata bai tsaya ba suna azumi da rana faja'ahum sabtu sai labari kat ya zo musu cewa أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوم بيوم أشي لاباري ya zo musu cewa ai an ga wata kahin ku fara azumi tunan an ga wata ku ne babban ba kenan wannan wata yau talatin ne da ɗaya ma aka da sahi talatin da ɗaya ne ma an ga wata kahin ku gani to a nan ya ce wa annan yau mahim zalik harin lasun aka ce a yau a yi ɗaya 31 ne ma 31 ne wata wadaya sai ma malika ce a wannan hali fa'in nawa mai fituru na fi zalika yau aita sa'atan ja'a mun habar gairu annahum la yusallu na salatar eid in kana zalika ja'ahum ba da zawar da shams haji ya yarda kun wuni wunin 31 duk lokacin da labari ya zo a sha'azumi amma ce idan labarin ya zo bayan cewa na kaca in ya zo bayan zawal eh bayan zawal labarin ya zo ya to a ran nan ba a sallar idi ba idi ya huce shi ke idi ya huce illa muna da ruwa mun karanta ana tafi mun asar sunan ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo mai labarin ganin wata an ga wata tun ajiya alhali ya wuce da azumi aka labari wata an ga wata kaga ai ce ayi shela kowa sha ruwa kuma abin labarin ya zo bayan sallar asar yace kowa ya je sha ruwa kuma gobe sai mu je mu idi kaga wannan ya saba wa zahir nasi karara na nabi sallallahu alaihi wasallam ya umarnin kuma labarin ya zo bayan ba mazar ba bayan asar dan ja da khawr ba'da al-asr hatta shi imam zakani ya kawo ruwaya ta ture magana cewa ba an yi idi daga nasan hadisi ya zo kenan shine a gaba za a ji a yi idi bayan an sha ruwa duk lokacin da labari ya zo sai duk da kuma nan matsalar ya kawo dalilin da ya sa ya kai haka in an yi azumi talatin ne ana da ɗaya talatin da ɗaya ne a wajensu talatin ne amma an ga wata a wani gari wanda ya nasu ya koma ta ɗaya su san ba talatin ba talatin da ɗaya kenan labarin zai bambanta in a ce wunin talatin da suke za a koma can saɓanin kwarai da ibn abbas kai na ibn abbas yanzu dai akan wannan fikin imam malik ga abin da ya ajiye duk wanda ya ga jinjirin wata na azumi ɗaukan azumi ya yi azumi kai ya ci abinci kuma in na sallah ne ya gani shi ma shi kaɗai ya gani kai sallah shi kaɗai ya yi jira da jama'a don kai ci abinci a ce mishi abu da kowa ga fasikai sai ya su masan ga wata ne haka nan he jama'a ta gani kowa da kowa gani haka ya kafa magana kuma idan ku kuma gari ne guda buka gaba wata he da rana aka ga wata aka ga wata da rana yace watan wannan wuni ne ba na jiya bane duk da wasu bambanta suna cewa in kayan zawan ne wannan na jiya ne sun yarda idan bayan zawan ne shine na ranna don sabanin malamai ne balle na malikiya amma idan labarin zuwa tara ana 31 ne wannan kurin za a yi da shi malakin yaron za a yi sallah a kai aji a aji azumi illa idi ne ya ce in bayan zuwa labarin ya zo ya ce wannan babu idi gobe haka fikin imam malam take wani mun karanta hadisi tabbatacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta yi idi wace gari kenan za a bi bangaren hadisin da ya tabbata aji a yi idi wace gari gurin shine magana mai kai sai bayani man ajma'a siyama qabla al-fajr matsayin wanda ya niyyar shine ajma wanda ya darmi niyyar azumi kahin ketowa al-fajr na shine azumi na an doki niyya ta azumin kahin al-fajr ta keto sai yace haddathani yahya an malik an-nafi an abdullah bin umar annahu kana yaqul la yasum illa man ajma'a siyama qabla al-fajr a wannan abin da ke wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu azumi mana maimakata kadda kadda ayi azumi la sum illa man ajma sama qabla babu azumi kenan ba azumi bane bai sai wanda ya niyyar azumi kayan keto alfajr wanda ya niyya ba alfajr kenan azumi ya huce wannan iya zawwa rigimar yanda take zawa irin yau dibau hari ta ramadan an diba ba ga wata ba ko kai baka ji labari ba ka kwanta garin allah ya waye ka karya sai ka ji labari ai an ga wata jiyawa amma ya sanarwa kai na baka ji ba to irin wannan shine magana take zawa a nan yaya azumin ka kame baki ne ko me kake to wannan kamar da yake cikin siyamun nabi na samun nabi na Ali bin Hassan da Salim suna kawo da mas'alar hadisin yana a wurin shi ba rashin inganci bane ba amma abin sananne cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kuma fatakullahu mastata'tu da ake magana babu niyya babu azumi ga wanda bai kwanda niyya ba ga wanda ya sani wanda bai sani ba wannan kenan bai shi wannan magana daga shi wannan bayan kayan su cikin fatawar bari abu bin hajar ya kawo wannan mas'alar ta cewa idan ka tashi babu azumi mana babu niyya ya ka misali su ma san ka misalin sa'adi basar na annabi sallallahu alaihi wasallam kayan ramadan ai kowa san azumin da yake farilla azumin ashura ne kayan ramadan shi annabi ke umurta kowa ayi azumi to irin wannan tawakana an waye gari da sahe annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ashe yau rana ashura gari ya dana ta daga sai yasa ya ce ayi shela a cikin garin Madina duk wanda ya waye gari bai karya ba kai ya karya yau azumi wanda kuma ya riga ya karya ya kame ba ya yi sauran munin azumin azumin sauran munin annabi sallallahu ya ba su damar wanda ya karya ma to bai samu labari ba ci gaba da azumin ranar na bi sani ba to kenan akan wannan an ba su dama dan ba su da labarin ɗaya da gare waye ƙarƙashin wannan kuma da cewa baka sani baka labari kenan a takaice irin wannan idan ya wakana magana mai ƙarfi azumi an ga wata baka samu labari ba he da sahi to kai bakin lokacin kan da kai ne he kai ne sabuwa ka ci gaba da azumin ka kurin wannan shine magana ta wanda bai samu labarin ganin wata ba sai da sahi kuma da sayan ya karya bai karya ba yanzu ya samu labari ko ya karya eh akan kuskure ne ba da gangan bane ba wallahi a'lam mun karanta cikin kitab na na alwajiz wannan bayani wa haddathani an malik an ibn shihab an aisha wa hafsa zawjayn nabi sallallahu alaihi wasallam bi misli zalik irin wannan magana ta abdullahi ibn umar yana na cewa wanda yawaye gari da me ake cewa yawaye gari babu niyya babu azumi in ya kwanda niyya ya zo daga hafsa daga aisha duk da cewa akwai ruwaya ma hadisi duk anan mawqufai ne babu cewa sai annabi ya ce ba akwai hadisi marfu yana sanar ma yayi magana cewa annabi jami'u siyam qabla fajr fala siyam lahu hatta imam zakani ka magana wanda bai ba niyyar azumi kayan keto alfajr bai da azumi a ranar kin akwai hadisi marfu'i wannan duk da mun da kankan haka kurin ma'ana yake niyya har alfajr take to bai da azumi amma wannan sabanin alƙashin muna magana akan azumi na farilla misali ramadan amma da mu ita nafila bata da matsala kan ta baya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya ce akwai abinci da sai suka ce babu ya ce to ni azumi zan yi wannan ya tabbata a sunna babu wani sabani ba nasi karara mutumin da niyya ce tana fi azumin nafila ne da rana kaka kaka hirsha yin banza wanda ka azumi ma kurin kenan sai ka ci gaba kurin da azumi kurin kana yin niyya azumi sabuwa eh bayan gari ya waye manzo Allah yana haka ne ba wani matsala kan shi sai babu fi ta'jil fitr babu na maganar mahimmancin gaugauta budar baki a buɗe baki da wuri وحدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة متاني أنا صلى الله عليه وسلم يأتي mutane ba sa gushewa da alhacikin alkhairi mutuka sun gaugauta budar baki nan menene kenan gaugauta budar baki alkhairi ce ga al'umma kuma izza ce ga al'umma a gabe ce hadisi na gabe ce wa haddathani an malik an abdurrahman bin harmalat al-aslami al-aslami sa'id bin musayyab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر cewa ibn musayyab ya cikin tabi'i ya ce manzo Allah hadisin da muna da hanyoyi wanda nan da tabi'i ne sai manzo amma ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba sa gushewa cikin alkhairi mutaka sun gaugauta budar baki shi ne ɓarmika cewa wannan iya daga cikin abinda al'umma ke samun matsayi ko kaskanci al'amurin buɗe baki ba wani wanda ke wani kawai arena abin mai mahimmancin gaske wata ruwa iya cewa mutane suna cikin alkhairi addini iya cikin izza matuƙa ba ku jirayi ba turmamu su bayyana ita ku gaugauta yahudawa ne da saru su suke jingata buɗe baki akan wannan kenan ba wani abin da ba na matsayi ko na isan ibada cewa mu bin shan ruwa sai duhu ya shiga koyi ne da yahudawa da nasaru manzala ce su ne azumin su suke yi ya sun gata sun a dare ya shiga kakku ji da turmamu wannan shine abin da ya tabbata a sunna cewa domin akwai yan wace masu taya ƙur'ani maganta yan kalaka to zamu ce ƙur'ani masu taya ƙur'ani ne suna ba mutanen shubha ai Allah ya ce wa tumu siyam ila layl ba tumu siyam ila layl me al layl ai ba ta ba ta ba ce ba ta sama illa ce lazim layl inda ya ce wa tumu siyam ila lazim mutal layl ya kama magana in ta inda ce ba ta azumi zuwa duhun dare ai ba ce zuwa layl ba ta ila layl ai dare a larabci ba duhun bane ba fada rana ne allail iya shiga ba da gurubu shams daga ran ta fada an shiga lokaci allail wan nahar da ran ta fada dare ya shiga ta hudu annahar kenan maganar cewa sai duhu ya shiga jahilcin qur'ani ne sunna gaba daya ba wani ba sunna ba sai su qur'ani ne ba qur'ani ne ba cewa duhu ya shiga qur'anin ba haka bace ta yi kurin illal layl suma ta musam illal layl ta azumi zuwa ga fada rana kenan dare kenan ga ran ta fada kuma manzana shi ba sanin Qur'ani ya tabbata ruwayoyi ingantattu annabi sallallahu alaihi yana kwadaitarwa ire-iren wannan na maganar gaggauta buɗe baki da gayan tawada maganta ruwaya ta ta Imam Bukhari ka ruwaya ta Abu Huraira sana ta yana sallallahu alaihi wasallama sai ya ce annabi ya ya ya Bilal anzil fajda halana sabai ko ka dan dawo mana gari mu sha ruwa Abu Huraira ya ce ina ga haske yace kamar inda zan haura kumi in yi tsaye zan ga rana kenan hasken da yake gani kuma bai garana amma ya gani da yake da hasken gani ko da ko haske cewa wallahi zan ce kamar in na harku zan garana gaba na annabi ce mai abu hurara ka sabko ka dama mana gari ya ce rasul anhar asana garana abu haske ya ce bilal in fashi tarana ka sabko ka dama gari annabi da musu uku na sabko da dama musu ko annabi ya sha ya ce wallahi kamar in na haura kuma zan garana kina na karantar da kai da magana yanda suke gaggauta bude baki kina takaice dai ba na bane ibada ko san addini kai ka ce sai dare ya shiga sai kaga dubun dare wannan jahilci ne kuma da koyo da yahudawa kuma wannan ruwaya ta inganta duka sai wa haddathani an malik an ibn shihab an humayd bin abdurrahman أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان كاجي abinda ke wannan ruwaya Umar ibn Abdurrahman ke cewa Umar ibn Khattab da Usman ibn Affan kana yusalliyan al-maghrib suna sallata al-maghriba hina yanzurani ila al-layl asal lokacin da suka ga duhun dare ya shiga kuma haka kin za su yi bayan dubin dare ya shiga sun ga dubin dare kuma za su yi magarba ƙabal a yuftira kahin su yi buɗe baki ke suna jin da buɗe baki sai bayan ta faɗa ko kuma wannan suna yi ne ba da sala bayan sallah suke buɗe bakin ya ce wannan kuma a cikin ramadan ka kuma matsala ko ba matsala ko mai jisa mai inganta ba billahi sai da'ifar hadisi wannan idan kuma mu rike cewa kaddara ya inganta matsalar mai zai mana manzo Allah ya ce a sha da wuri ya sha da wuri dan kowa sha da wuri wannan tarihi gare shi kuma dalili ma san mu ya huja kan shi kuma dogara ba manzo Allah ya ce ya ce a sha da wuri ga bayan mun ci kuma ya sha da wuri kenan kowa ya sha bayan magarba iya da uzuri kan shi da alamu da ban uzuri mu ce shi kowa ne kowa ne ne ya kun shi ba san dalilin shi ba mu da manzo Allah ya ce a sha da wuri kuma suna annabawa ce wata ruwaya kuma shi ya sha da wurin kenan kowa aka mana ko da inganta wani sahabiya kaza to hadisi mai murfu shi ne a gaba wani manzo Allah shi ne a gaba sahabi akwai dalili da yawa iya uzuri iya bayan can labarin ma iya bayan labari kuma ina kuskure ina kuskure shi zaka kenan kullum mun in bambanta hadisi da ifi kai mawdu'i da makufi akwai wani abin da ce manzo Allah ya ce misali misali da intimama ya inganta ga Abdullah bin Umar taimama a shayar nan da inganta zai ibn umar amma ga su ammar a hili karara da zama ya ce kawai ka shayi kun baki hannunka bakin wani hannu ga ga makare ya inganta ibn umar ya bai labari sabon labarin ko ga baba shi ba ga baban shi umar ya yi inkarin yin taimama da janaba bayan abin kuma da gaban shi annabi ya bayyana mayamanci ya yi inkarin ya za a yi ya za ya za a yi taimama da janaba ya taimama sallah kun ta ta tafilu kur mutum jirma fata kurkur ya yi mun ka kurkur cikin umar ce ga Ammar bin Yasir Umar amma da katana Umar Umar ya mance abin da kai alhaji da Umar aka matsala da Ammar bin Yasir suka samu matsala a daji babu ruwa suka yi janaba lokacin babu yanta yawan ma ko an ce an ce kun fitar mamusa sai tsaye ban me fitar mamusa sai tsaye ban fitar mamu ana fakasiru ko da in ku samu janaba wannan ku ni kasa ba bayanin taimama a sunna ba sunna ba annaba yakin ta ba masu kan nasu qur'ani shi kuma sun ya bada kun fitar mamu ana fakasiru ko kuna janaba ku ni kasa ko sai amma da Umar shi ga me za a yi tunda an ce fakasiru tunda wanka ake babu ruwa ko ya shiga kasa ko irin na jiki ka birki ma ka birki ma ya wanka da kasa ce wanka da kasa tunda shi ka ko kare kasa mun babu sunna ta ce ka sai ce muhimmanci sunna kan da annaka an ce ai wanka ai sallah ya sai annabi ce bai ga musu a lokacin kun ba su labarin yace na shi kasa ne birki ta yadda jiki yake birki haka ne birki ma cikin kasa muka zo gida muka ba annabi labarin sallallahu ga abin da sai mun samu janaba a daji babu ruwa amma na yi birki ma ne inda jiki yake dina wanke jiki da kasa ne wanka da kasa ta ce haba amma kawai ka baka koren ka ce abin da kuwa shi koren koren ka baka hannun ka biyu sama kasa koren ka bushe ka shayi huskan ka da hannun ka bakin wani hannu koren an gane amma tun amma an yi shi da umar da amma amma yanzu gashi an zo an fatawa amma da ba da fatawa inda janaba gan za a yi kuma da ce amma da janaba za a yi taimama amma ya ce to umar kamanci ta kai maka wacce a ne wala ko wasa wani zan wani ta kai kai kai haka kai ka sani ne bar barwa na a takaya kenan maganar sahabi kudin mu rike sahabi ka iya wani hukunci sabanin abin da manzo Allah ce dan bai da wani labarin in labari zo mishi fadi zai aka samu fatawa da yawa sahabi zai fatawa amma ba shi da sanadin ba shi da labarin a ce zamu kan zamu kan anan zamu zamu kan insha Allah sai wannan fatawa ta sahabi ta saba kuma nassin hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga insha Allah gaba mu da mun kanta da dama aure shi kuma kashi kullum mu rike mu yi bambanta abinda za ce manzon Allah ya ce kaza da abinda sahabi za a ce kaza in annabi ya ce kaza to ko da sahabi ya hudu ko ya gata zuwa gare shi na manzon Allah da ya inganta shi ake sa a gaba sahabi da uzurin shi mu amma ban uzurin mu bar na manzon Allah mu kama da wani ko wannan sai ina ne zamu tashi yanzu ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان matsayin azumin wanda ya wayi gari da janaba a watan ramadan garin Allah ya waye baka yi wanka ba garin Allah ya waye da janaba yaya azuminka wannan mas'ala ce za mu ji magana haddathani yahya an malik an abdullah ibn abdurrahman ibn ma'mar al-ansari ana abi yunus maula ashd أن أن أشهد أن أشهد أن رجلا أن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قال غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي abinda ke wannan ruwaya Abdulrahman man Abdullah ibn Abdulrahman ibn Al-Ansari yace daga Abu Yunus maulakin ba yantaccen bawa na aisha ya ce aisha radiyallahu anha take ba da labari ga mishi cewa anna rajulan wani mutum qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ya wannan magana wa waqifun ala albab manzala yana tsaye a kowata kuma wa ana asma ina ji sarwa ka albab inda bab kan kowar ɗakinta tana ji mutum me ce mutumin ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inni usbihu junuban ya rasulallah na waye ka ina wayuwan gari da janaba wa ana uridu sam kuma ina san azumi amma ga Allah waye ina da janaba ban yi wanka ba tambayar ta kai sai fa qala sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya ce wani bawan Allah bai tambaye wannan wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam fa aghtasilu wa asum ai ni ma nakan wayuwa gari da janaba kuma ina niyyar azumin amma in yi wanka bayan wayuwa gari kuma in yi azumin wannan rana sai faƙala lahun rajul sai wani mutumin ya ce ya rasulallah ya maza Allah in naka lasta misalana a kai ba kamar mu ba ne ba wani annabi kai annabi ne ya ce alhali kai ada gafarar lahu laka matakadamin zama ga mata akar Allah ya tuni ya gafarta maka laihin da kai ma don za ka yi ma a gaba ko ba haka ba ne jin haka فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم زال يغشي لكن هو كشتا بينا غشي يا باتر دي yace wa qala ce wallahi annabi ce na rantsi da wallahi na rantsi da Allah inni la arju an akuna akhshakum lani ina wata nahiku tsoron Allah wa alam ma take nahiku san fika mata kare kai azaba ni tsoron Allah kenan har da tsoron Allah ne da ban yi ba nahiku nahiku tsoron Allah duk Allah ka ta mun nahiku tsoron Allah nahiku nahiku kare kai azabar Allah kenan Allah yana zai ni nan kenan annabi ya faɗa kin bin umarni da yabi kin bin sunna shi da yabi da yabi bayani nan kuma me zan dauka kenan ana wayuwar gari kuma da janaba ayi wanka a ci gaba da azumi nan abinda ake so gurin an ka tashi baka mana kai sahur ba da janaba a jikinka kaka damu kurin ka je kai wanka kuma ka ci gaba da azumin ka shine kuma magana kuma wannan magana kowane azumi ne wayo da janaba bai bata bai hana azumi inda ya yi shi ya yi wanka kurin ta gaba da azumi wannan shine kurin nan abinda kuma ke bukata ne kahin ketawa alfajar ka da ma'ana ka masu sai mata ce dai baka zo janta ba amma ko mulki ne ko janaba ce ta saduwa in dai janaba ce kadai mace wanda ka tar da iyalan shi alfajar ta keto wannan shikenan أدم سواني وحدثني عن مالك أنا عبد ربي بن سعيد أنا أبي بكر أنا عبد الرحمن بن حارث بن حشام أنا عائشة أنا عائشة وأم أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير ائتلاف كما في رمضان ثم يصبح wannan ruwa da muka wada ta inganta ta imamu sun kawo ta hadisin wannan na aisha da ta ji wancan annabi ya ba wancan bawan allah fatawa ta ko an waje gari da janaba za a yi wanka a cigaba da azumi to wannan ruwa ma ta musulmi ya kawo ta ta cewa labarin ya huto shi ma daga aisha daga ummu salama matan annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma ita ummu salama da aisha ko ta balla kalata duka sun ce su ma labarin cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح جنبا من جماع مثلا هنا وايوا غري ده جنبا كما تجماعي ده يا كدوا ده يا لشي غري تلام با ملكي بني با wannan kace da mana mulki ne a ta saduwa da yana shi kun bai wanka ba garin Allah waye kuma sai fi Ramadan a Ramadan summa yusumu kuma ya azumi wannan rana kaga an kare ko kenan ba wani matsala dan kawai gari da janaba kurin wanka zaka yi ka ci gaba da azumi kurin sahur ne barka kurin shi bi mun sahur bai ciki ingancin azumi da wani shanu magana yawan tambaya kan na makara kaza kaza shi sahur ko nafila ko farilla sahur bai da alaka da ingancin azumi ladan sahur daban sunna ce a yi amma dan baka yi sahur ba ko nafila ko farilla inda ka ni azumi shi ke nan sahur bai bata azumi ko da na bakiya sai cewa وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام يقول يتي كنت أنا وأبي عند مروان بن حكم كنا شي أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث يتي يجي بابنش بابنش ya ce mai aka ce ni da babana kai ni da babana muna wajen mura birnin hakan yana gwamna ne a madina lokacin ma'auya ne iya kini mura birnin hakan iya gwamna muna wurin shi da babana ya ƙara bayani mace wa huwa amiru madina shi a mura birnin hakan shi ne yake gwamna a madina ba baban nashi fa zukira lahu aka ba marwan bin hakam labari anna aba hurairata yaqul abu hurairah iya cewa iya wata fatawa ga fatawa abu hurairah ke yaqulu man asbaha junuban afatar zalikal yau duk wanda ya wayi gari da janaba da azumi a ran nan babu azumi ya kare bai azumi wani wani wannan fatawa ce ta abu hurairah aka ba da labarinta a wajen gwamna marar bin haka a ranar ya ce bai da azumin rana faƙala marwan a ƙasamtu alaika ya abdurrahman shi baban mai kan labarin abubakar ya ce ina gama ka da allah na marantsuwa da allah wallahi babu da raman ina marantsuwa la ta zahaban ila ummai da muminin عائشة لا أم المؤمنين عائشة لا أم المؤمنين عائشة أم سلمة فلتسألنهما yace ina gama ka da Allah ka tafi wajen uwaye mu ne Aisha da Ummu Salama faltasa'alannahuma ka tambaye su kinan ka je ka tambaye su faltasa'alannahuma kamar tambaya an zalika wannan fatawa ta ta Abu Hurairah kinan shi ma dai abin ya mai ya mai wani a ce in kawai gari da janaba babu azumi shi ce ya babu daraman ina gama ka da Allah ka tafi wajen uwayen mu ne kenan Aisha tana da ummu sana ummu salama Aisha ka tambaye su an zari kan wannan fatawa ta Abu Hurairah fa dhahaba Abdurrahman wa dhahabtu ma'ahu shi mai kada bar dan nashi Abdurrahman ya kama hanya ni ma na bi shi hatta da halna ala Aisha muka shiga wajen Aisha فسلم عليها يا متى سلم ثم قال بان سلم يا متى يا ام المؤمنين يا ام المؤمنين انا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له ان ابا هريره يقول من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم من وجن كنا وجن قمنا مر من حكم aka bashi labari cewa abu huraira iya cewa duk wanda ya wayi gari da janaba afatar zalika al-yawm ya kare azmun azmun nan bai bashi da shi qalat aisha laysa kama qala abu hurairah aisha tace wannan magana ba kaman da ba kaman da bai mana ba kaman da abu hurairah bane ba kana magana ba haka bace ba ba kaman da abu hurairah yahudi bane ba kana ba haka magana take ba ba kaman da abu hurairah bai bada labarin bane sai take ce mishi sai eh تجي فقال كمان انت يا عبد الرحمن تجمشي اترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشه فاشهد فاشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصبح جنبا من جماع غير تلام ثم يصوم ذلك اليوم ينزو ta game da wannan labarin abu huraira ba haka ba yake ba kamar yadda ya faɗi ba ne ba ta ce ya ba abdurrahman za ka kyamaci a tara gaba a magan za ka kyamar abin da sarfa yake aikatawa nan an san a tara gaba a ragaba da kwaɗe ne amma ragaba idan an tazo bayan shi iya koma kyama ya juya ma'anar shi shi yanzu kai za ka kyamaci abin da mazan sarfa yake aikatawa ta ce shi mai tambayar abdurrahman ya ce la wallahi ah wallahi ya zan kiyamta abin da manzo Allah yake katawa sai ta kawo shi kaza za ka kiyamace abin da manzo Allah yake yi ce ah wallahi bai sai ta ce to ina mai shaidawa fa ashhadu rasma ina shaidawar cewa manzo sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusubu junuba min jima'in ghayr salam annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayuwar gari da janaba kun ba ta mulki ba kuma ya azumi a zalika ne a wannan wuri kenan ga fatawa ta kat wannan fatawa ai an ka tana can shi babu daraman manuwar ina ya kishi ya kishi wajen mata biyu wajen uwa mu da ko ya je tambayi aisha da ummu salama to zunan labarin yadda suka yi ne da aisha ga mana yake cewa kuma yanzu sun makarajina muka huto daga wajen aisha muka kama hanya hatta da hanna ala ummu salama shi ma kuma har muka zo gidan ummu muka samu muka shigo wajen ummu salama fas'alaha an zalik ita ma ummu salama anan ma ya tambayi ummu salama ga labarin da ya zo ma gwamna Marwan bin Hakam wani ya kai labarin fatawa ta Abu Huraira iya bar labarin wanda ya waje da janaba bashin azumin wannan rana ya ga ummu salama yace faqalat mislu maqata Aisha ita ma yanda Aisha ta hodi ita ma haka amsar ta zo daga ummu salama shi kenan yanzu sun cika misiyon an cika aiki ƙal ya ce fakarajina ya yi muka huto daga wajen umu salama muka kamo hanya hatta ji ina maramin hakan an muka zo maramin hakan muka ba shi labari ga abin da muka samu fatawa daga aisha da umu salama rafi la'amhuma ya ce fazakar lahu abdurrahman ma ƙalata da shi shi wannan shi abu bakar bin mun baban ne yanzu kana abdurrahman shi na kaka abdurrahman shi kana baban nashi da yazo ya ba ya ba marwan bin hakam abinda maqalata abinda aisha da musamman ta kawai yanzu kenan fatawa ta saba wa ta abu hurairah kuma daga cikin gida ta wuto fatawar daga tushe ta wuto فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتتحبن إلى أبي هريرة فإنه بعرضه بالعقيق yanzu abin zan gama yanzu maza maza kenan tun da labari ya zo saɓanin abin da abu hura ya waɗi ci ina gama ka da girman Allah maza maza yanzu da tarkaban da ba ka hau dabba ta fa'ina bilba ba tana na kowa maza maza ka hau fasa sahabban da ka tafi wajen abu huraira iya can garkashi ta aƙiƙ ya bai gari a can garka garin gona iya can aƙiƙ farko ka biran nan zalik ka ba shi labarin wannan abin da ga abin da zo tucewa ka ba shi labarin ga fatawa daga cikin gida shi kenan kuwa faraki ba abdurrahman wa rakitu ma'ahu shi kala bar abubakar ita abdurrahman baban na shi ya hau nima na haunawa hatta ataina abu huraira muka je muka iske abu huraira yace da muka shiga fatahaddatha ma'ahu Abdurrahman sa'ata aka shiga hira kan ba wani mai gashi ba can ai ana cikin hira summa zakara lahu dalika sai ba abubuwa labarin kaji kaji abinda aka yi a wajen Marwan ka bada fatawa ta aka waye gari da janaba a ranar babu azumi ya kare a ranar mun yi mutum ka tambayi Abdurrahman Marwan ake wajen Aisha da Musalama ga abin suka wadi da magaya mu ce mu zo mu gaya maka shi ne sun mazakara lahu zalika suka ba shi wannan labarin abin da yi waka faƙalar lahu abu huraira la ilma li bi zalika innama a khabarnihi mukhbir yace wannan kin ba ba magana ja yace ni ma fa ba ni da masaniya tabbas mai ba da labari ne ni ma ban labari kiran ga mai akai amma waye kai mai labarin akwai wata kawo ta musulmi ne fitar bin abbas fitar bin abbas ya bace labari fitar bin abbas ce ba mu labarin da fatawal ne kuskure ina kai babu kasa gaban musulma da aisha kenan kaga nan ai ka ga fatawar abu hurairah bai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fatawar shi amma ta sa ta manzo Allah Allah kai mai labari shikenan baja ni ma ba sani ba ni ma ba ni ma ni ma ba ni ma sani ba ni ma sani ba ni ma ba ni sani ba ni ma ba labarin haka zai labari ya zo shi kenan wannan sahabai kenan haka suke kuma mawake makaranci haka akan samu sahabi ya fatawa saɓanin abin da wannan da da rashin samun labarin da akwai abu da yawa na wani ba kowa gani ba wani bayanan aka yi wani a wani wuri aka yi ba na abu da misali da yawa yakan wakana haka nan kuma karanta a nan tsakanin ibn abbas da abu huraira da abu salama yaro ne ma tabi'i ne ba masu abi bane ba aka gadama yaro ya tsaya ce kullum shi ya ture ba ta bin labna abbas bayan bin abbas ana ce shi ibn roma ko iya cikin manyan malamai na al'umma na ke wuri hujja da su amma ya fatawa yaro ta kai ban da ba an zo suna zamani su duka ga abu huraira ga abu suna bin abin abdurrahman bin auf ga shi ibn abbas a zamani aka aka tambaya fatawa cewa mace ce mijinta ya mutu amma ta aihu cikin kwana arba'in na farko ba ta tafi da kwana goma sai bin abbas ya ce abadar ajalin abadar ajalin dole ta ajali mai tsawo ko a ce ta wata hudu da kwana goma ne ta ayu ta kare ko kuwa in mata ayu ba sai dai wuce amma matakar asar wata da kwana goma baiwa ta kare ta gaba shi bin abbas fatar da kurin baiwa ta wata kare ta wata da kwana goma sai ya ruce ka wannan fatawa ne ba amince ta mai hujjar ka yaro ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙulata da hamal ajiyar hun ainihin hamlahun aya kuma kama aya da bin abbas ke ba kanta amma malamin tafsir qur'ani ko ita ya kama yaro jirki ya ce Allah Allah ya ce masu ciki su ayi abin da ke cikin ciki shine iddar su to shi ibn abbas ya fa'inci he in saki ne yaro ga a didin ji idda ce abu wura ce ka ni wa ina goyon bayan da yaron ba ina goyon bayan nan wala ina goyon bayan yaron abu salma bin abu salma da abu shi mu tabi yin yaro to yanzu duka wani hujja mai ba mai yanzu hadisi kowa da fiki wuce ba mu ce mazala ne ce sai aka tozo abin da za a je cin gida ta tambaya aisha ko musalma ce a tura cin gida a yi tambaya ya ga fatawa ta zo a masallaci ne ta tsaya a fatawa ta tsaya kowa ya mutane kai muna fatawa wani wani ya tada abu hurra shi wani ya gaba da goyon baya aka ce aisha ce ga shi abin da ta ce wannan ta ce wannan mai sauki kuwa ga wance mijinta ya mutu kwana arba'in da mutuwar mijinta ayu ta ta za ta yi ina ne ta gama da wani kace abubuwan cikin da abu sanabil ya ce mata a za ki har kwalliya kwana bayan ta ce to ana kare na yi ya ce a ta ce ta komo da annabta ba annabta labari ya ce manzan Allah ya mata ma hidu ba ya kulla arman kwana arba'in da mutu mushin ta ba kare ba cike nan ga abin aikace aka annabi hukuncin ita ma kuma aiwa ta kwana arba'in ta ayu kuma annabi da marama wani sun da ya haɗa ta faɗa ta za ta yi armi kwana kaza kaza ba ta hudu ba to kwana goma ita annabi annabi annabi mutu alama kenan duk ɗaya ne da idda ta mutuwa da saki idda ta saki inda aka ayu a ƙare inda mace ta ayu ta kun ta ƙare idda ranar ka zaune sahabi ne ibn abbas ne amma ta biye ta abiya da ba ina fa dogon shi ba ce annabi ce ba ka gani ai ba ce annabi ce kun fatawa ta annabi ba da ba ce ba annabi ya ce kana samun kuskure sabanin fatawa sabanin kan wadewa shi kuma da mulki ne cewa akan samu fatawa daga sahabi ka saba wani manzo Allah yi da rashin sanin abin da Allah ya sanar ko ta fahimta ko mance ma ko ma mance abin an yi da shi nan da yake na Abu Huraira da aka bashi labarin yace la ilma li bi zalif ba ni da sanya ka wani abin inna ma akhbarni mukhbir wannan mai bari labari mai bari labari shi ba shi kenan gare ba wata ruwaya kawo fadar bin Abbas bashi labarin sai yace wa haddathani an malik an sumai maula abi bakar an abi bakar bin abdurrahman an aisha wa ummu salama zawjayn nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ma qalata su wannan biyun sun ce in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi talamu sumus cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi duk wani biyun umar sama da aisha su ba da fatawar a nan sada sama yakan wayi gari da janaba kuma ba ta jima'i ba ma'ana kai ta jima'i ba ta mawarki ba kuma ya azumi wannan ba ya guda mai gaba ne gaba sai yana gasa matsala sai nan babu ne ko ina takardun tsallake da kai shayi ci kowace wani wuri ya bugu ba ba ma ja fidoxit wani wu? to kenan za mu tashi kuma ma ja fidoxit fi kukubrata da sa'im abinda ya zo na rukusa filikubrata da sa'im a kan sun ba kenan an barase ka sun banci mace kana azumi ka sun banci kamar ka yan barasa ka sun banci mataka an yi rango mai kan haka mutum da azumi ya sumbanci matashi ba ma magana ba kaga mu a nan kun mai azumi kun lalala wani kun ce wani ma yadda ya aje ta ɗauka iya ga taɓa jiki ma matsala ce a kuma suna ƙida wa kun ce kun ce sai ma yadda ya aje a kan tabul ko a nuna gashi kun ce wajen kasa gama hannu ma duk wannan ba kai wahala ne za mu ga abin da ya ma ta gama jiki ga ta taba taba hannu حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل مرأته وهو سائل في رمضان فوجد في من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن تسأل له ذلك تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله سعيد فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا abin da makaranta baya abin da ke cewa kamar da aka da ke cewa annan rajulan qabbala mar'atuhu sa'i wani mutum ya sambanci matar shi iya azumi ko san aka ce mata mata san kuna a bakin damu akwai yara kuma ta kashe a ci a wani huska ko a goshi ko a kumci wani yara daban wani mata san wadda masu manta ya yi marasan mata shi kuma ya sambanci mata shi ya azumi a ramadan kuma fa waje da min zalika waje da shadida na mana fadana huzur shi ya yi bakin ciki wajen alhuzur ya yi bakin ciki kwarai kan wannan sambanta da matar shi da ya yi a cikin ramadan abin kina ya yi amma abin tsakada mai hankali fatar mata ta tsada an zalika ta yi aiki matar ta yi ta tambaye mai wannan abin da ya riga yi yaya hukuncin shi wani mata ta zo fada halatta ala umu salama zojin nabi salama ta shiga wajen umu salama mata ɗan salama ta tafi umu salama fa zakarar zalika da ta ba umu salama labarin abin da mijinta ya yi da ita sai ita kuma a nan fa a habarta umu salama ta ba ta labarin cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل سعيد أنه صلى الله عليه وسلم ينا سنبنتا شيما كما إيا أزم شينا كتب فرجعت فأخ... فرجعت فأخبرت زوجها بذلك سيونا ما تتداو تبا مجن تلاباري قا أبن دي وكانها تاشي من أنه ما ينا, ينا سنبنتا ينا أزمي fazadahu zalika sharra ana bakin ciki shi ƙara ƙaruwa bakin ciki shi ƙara shi ne samu ta ba a jaka annabi sallama shi da annabi ya yi tun ya gaba da ba sai mai mijin ya ce wa qal lasna mithl rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah yuhillu rasul sallama ma sha yace ai mu muka muka manzala ne mu mun zama kamar zana ba mu ba kamar manzala bane ba sallama ni kamar zana nake lahalin manzan salama Allah yana halitta manzan salama abin da ya so ya halitta mashi mu an gama mutu ni hukunci na kaso ji ba manzan salama manzan salama iyayewa a dama annabi da tsalla rawar zamani abin da ya ba kai malaki na da ban gawar mishi ni ha wannan mata sun maraja mar'atu ila ummu salama fa wajadat inda har rasulullah salama shikenan wannan mata ta koma wajen ummu salama ta ba ta labarin abin da mijinta ya hudu aka ka tarin ta je ita ta manzan salama yana gidan musalama kakat kenan ga manzan Allah a jikin musalama faƙal ya annabi ya ce ma ya ce ma musalama ma ne hadil mana mata mata me kata ana me wani mata me kana mata ita bai musalama fa akhbaratu musalama aw sun mata ba ta ba na labarin ga abin da ya kawo ta mijinta ne ya sumbance ta kuma ya turo da tambaya abin tana mai hankali ya turo a tambaye ni na mata labarin kai ma kana yi kana azumi kuma shi ne yanzu mijin ya ce ai shi ba kaman kai bane ba kai Allah garwata ma abin da ka gabata in ma kai to ai kai ba shi ba kaman kai bane ba to anan da yake nan ummu sulma nan da hukumar sarkun ta ba ta ba annabi labarin ga fatawata kawai domin bayanin ba ga abin da ya kawo ta kurmijinta ne ya sumbance ta iya azumi ya tar hankali shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akabartiha anni af'alu zalik yo kin ba biki ba ta labarin ni ma ina haka ina kaga sallama hikimar tai ta bar tambayo yanda take farkonta ba ta ciki ba yanzu kai ba ta zo in take ba ta sabuwar ce ba ba da gon bayani kamar ta ce kamar take na mace koyi ba ga abu ta wata mijinta ya kaza kaza kaza ya ce annabi ta bike bata labarin ni ma ina haka to ban fakal ta ce mishi qad akhbartuha fa dhahabat ila zawjiha fa akhbaratu fa zadahu dhalika sharra tace na ga mata ta koma ta ga mijin nata abinda na faɗi wannan fatawa ta ta ƙara mijin mugun hali ya ƙara rikicewa gaba ɗaya ai shi wa qal لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل رسول الله ما شاء ai ta ga mishi ta shi ba kaman Allah bane ba yace shi ba kaman ba kaman kai bane ba ba kaman zan yake ba sai Allah yana halitta manzon shi abin da yaso jin haka فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودي أنا بجي هكا أنا بجي هشي كلمة أنا كلمة شي كمان أنا بجي بايا هشي يا رب يجي نارا إذا الله أنا بجي نينا يكو صورا الله na yi kusanin dokokin Allah kai baiwa taka dokata Allah inda ba kyau magana abin da ta magana kenan babu wani laifi kan haka ina ga lokaci yayi Allah kai wannan to sai mu ci gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh